shi ne ya biya musu baya Allah ta'ala ya taimaki wannan na Palestine Allah ya kasance tare da su Allah ta'ala kuma ya sa wannan ah, abin da yake faruwa na zalunci shine karshen ganin bayan Isra'ila da Amerika kuma insha Allah abin da zai faru kenan muna fatan Allah ta'ala ya maimaita mana Allah ta'ala ya karɓi wannan sa'ayi da yamma suka yi Allah ta'ala kuma ya kara kariya ta musamman ga jagororin gwagwarmaya na duniya irin su imam kanna imam ali kanna ya bisa illa irin su imam a bisa illa irin su sai da hasan nasarallah da dukkanin jagorori waɗanda suke kira kan a tsaya akan kalmar la ilaha illallah muhammad rasulullah saboda haka da mun da cikin bayani ne zan yi ba tsawaitawa zan ba muna fatan Allah ta'ala ya maimaita mana ya kuma fara maimaita mana Allah ta'ala ya rubuta wato kafirci da kafirai Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmai insha Allah za mu ɗan karɓi kadarori na ƙarshe don mu za mu yi ɗan rige da su kenan Allah رسول الله لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك رسول الله لبيك رسول الله لبيك إمام خميني لبيك إمام خميني لبيك يا حي الزقزقي لبيك يا